mun kwana ƙarshen aya ta goma sha shida faɗin Allah maɗaukacin sarki inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula Allah ya ce lallai mun aiko zuwa gare ku da wani manzo mai ba da shaida a kanku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai ba da shaida akan wannan al'umma ta sami albarka haka kowace al'umma manzonta shi zai ba da shaida a kanta sannan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ba da shaida akan sauran al'ummomi da suka shuɗe kafinsu kama arsalna ila fir'auna rasulan Allah ya ce kamar yadda muka aika zuwa ga fir'auna da wani manzo mai albarka shine annabi Musa alaihi salatu wassalam fa asa fir'aunur rasula Allah ya ce fir'auna sai ya sabi manzo din ma'ana ya saba ma wannan manzo da muka aika mishi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam mun yi bayani na wani bangare na ƙaryatawa da fir'auna yayi game da al'amarin manzanci da Allah ya aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa gare shi da shi da mutanensu tare da cewa ya san annabi Musa alaihi salatu wassalam ba shiryo waɗannan ababa yayi ba Allah ne ya aiko shi Allah ne ya aiko shi Allah a cikin alkur'ani ya tabbatar fir'auna da mutanensa suna da yaƙini annabi Musa manzon Allah ne wajahadu biha wasaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa Allah yake girman kai da zalunci yasa suka yi musun abinda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi amma zukatansu sun haƙƙaƙe suna da yaƙini cewa annabi Musa manzon Allah ne annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya wa fir'auna keke da keke laqad alimta ma an zala anzala in illa rabbus samawati wal ardi basair ce na sani laqad alimta ma an zala anzala in kai fir'auna ka sani ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da na zo da su illa rabbus samawati wal ardi sai ubangijin samai da kasai basair don a wayar da kan mutane a shiryar da su zuwa ga shirya. Allah ya tabbatar fir'auna zuciyarsa ta gamsu annabi Musa manzon Allah ne annabi musa ya tabbatar wa fir'auna cewa shi fir'auna ya san annabi musa manzon allah amma me ya hana su gaskata allah ce girman kai ji da isa ya fi karfin a ce ya yi biyayya ma annabi musa alaihi salatu wasalam ya bi allah saboda maslaharsa ta rayuwar duniya saboda maslaharsa ta mulki allah ya ce fa akhadnahu akhzan wabila allah ya ce sai muka damke shi muka kama shi da kamu mai tsanani mun ga irin kisan da aka yi wa fir'auna irin kisan da aka yi wa hamana irin kisan da aka yi wa dukkan waɗanda suke tare da su da wannan shine tsarin Allah akan gaskiya da kuma wadda suke tafiya akan gaskiya da kuma ƙarya da kuma waɗanda suke goyon bayan ƙarya wato ribar tsayuwa akan gaskiya ko ba komai Allah ya yi alkawarin duk daren daɗewa zai taimaki gaskiya to lokacin da Allah zai taimaki gaskiyan duk wanda ya samu tare da gaskiyan tare Allah zai taimake su haka Allah ya yi alkawarin zai rushe karya to duk daren daɗewa duk lokacin da ubangiji ya zo rushe karyan to zai rushe ta tare da duk wanda ya same shi tare da karyan babu zaman lafiya kamar tarayya da gaskiya ba zaman lafiya kamar tarayya da gaskiya Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا Allah ya ce fa fa tattakuna in kafartum Allah ya ce ta yaya za ku kare kanku daga bakin cikin ranar alkiyama ta yaya za ku kare kanku daga azabar Allah ta yaya za ku samu aminci in kafartun har in kun kafirce ma Allah yauman yadda alulwilda na shi ba a inin da kake mai da jariri ya zama har da furfurarsa Allah ce in ba ku bi Allah ba in kun kafirce ma Allah alkiyama ta tsaya Allah ya ce to da me za ku kare kanku da me za ku kare kanku Allah ce ka yi tunani ta yaya za ka ba ma kanka kariya daga azabar Allah ta yaya za ka samar kanka aminci a wannan rana yauman ya ja'alul shi ba, wadda ini ce wadda takan mai da jariri da furfura a kansa to kaga uslubi na alkur'ani a baya an yi maganan yau yadda za a jijjika duwatsu a jijjika ƙasa yadda duwatsu za su samu kansu a ranar alkiyama yadda ƙasa za ta samu kanta a ranar alkiyama yadda yanayi zai canza to nan kuma ubangiji na nuna maka har mutum yaya zai kasance a filin alkiyama fa kaifa Allah ce ta yaya za ku samu kariya yaya za ku samu tsaro yaya za ku kare kanku daga azabar Allah in kafartum in kun kafirce ma Allah yawman yaj'alul wildana shiba wadda ini ce da take sanya jariri Allah ya ce da furfura a kansa Allah ya ce haka inin take ini ce da take dauke da abin tsoro babu wani abin tsoro da zai zama abin tsoro a gun mai imani kamar haduwarsa da Allah ran da za a ce yau za a haɗu da Allah ba ranar da tafi girman abin tsoro a wajen mai imani annabi adam fa alfarma aka nema dukkan bayin Allah shine uban kowa da Allah ya kaddari kasantuwar bayi za su gudana a bayan ƙasa annabi adam ya zaɓi Allah ya zaɓi annabi adam ya zama shine mutum na farko uban kowa amma a ranar da aka ce ya je ya nemi alfarma abin Allah ya ce ba zai iya ba me yasa yace Allah ya yi fushi fushin da bai taba irin ta ba yace ku je wajen wani ya nema mu. aka zo wajen annabi nuhu alaihi salatu wasalam shine farkon manzo daga cikin manzannin Allah da Allah ya tashi kawo gyara a duniya shiryar da bayi a dawo da su kan tauhidi da daidai annabi nuhu ya zaba da aka jigun annabi nuhu ya ce shi ma ba zai shiga maganar ba don Allah yayi fushi yace ku je wajen annabi ibrahim annabi ibrahim shine khalil na farko da allah ya zaba wata takada allah ibrahim khalila badaɗi shine na farko allah ya ɗauke shi a matsayin badaɗi da aka je aka samu annabi ibrahim yace shi ma ba zai iya ba yace ku je ku samu annabi musa annabi musa shi kadai yayi magana da allah kai tsaye yana da matsayi ko bai da shi shi ma ce ba zai iya ba aka je gun annabi isa alaihi salatu wa wasalam yace shi ma ba zai iya ba ka duba ajin banda annabi adamu duka ulul azmi minar rusul ne ومنك ومن نوح ومن wa iz akadna binan nabiyina mithaqahum Allah yace ka tuna mun yi yarjejeniya da manzanni da annabawan Allah wa iz akadna minan nabiyina mithaqahum Allah yace mun riki alƙawarin annabawa babban alƙawari wa minka Allah yace mun yi wannan yarjejeniya da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min nuhin mun yi da annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa ibrahima mun yi da annabi ibrahim wa Musa mun yi da annabi Musa alaihi salatu wa Isa ibn Maryam wa Isa ibn Maryam da annabi Isa dan na Maryam wa akhazna minhum mithaqan ghaliza Allah ce mun yi alkawari babba da waɗannan manzanni sune ulul azmi min ar-rusul dukkan su da a ce su je su yi magana da Allah duka su ce ba da su iya ba annabi Isa yakan ce ku je ku samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ne yake da wannan matsayin ko mala'iku ba su isa su shiga wannan maganin ba ranar alkiyama idan annabi adam a wannan ranar zai ce nafsi nafsi tare da cewa yana da 'ya'ya yana da matarsa na hawa annabi ibrahim zai ce nafsi nafsi annabi musa zai ce nafsi nafsi annabi musa zai annabi isa zai ce nafsi nafsi annabi nuhu zai ce nafsi nafsi me yasa kai ba za ka makanka faɗa ba shi yasa abdullahi dan abbas ce wasiya ta karshe da Allah ya mana a qur'ani wadda kuma tun da aka yi wannan wasiyan aka rufe alkur'ani ba kuma wata magana da Allah ya sake yi da wani sai kuma an haɗu a ranar alkiyama wata aya ce a karkashin wajen karshe karshen suratul baqara wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah abdullahi dan abbas ce wannan ita ce aya ta ƙarshe a ƙur'ani daga ran da ta sauka to kuma a ce ma wani mutum yi ko bari a rufe sai kuma idan an haɗu ranar alkiyama Allah ya ce wattaku yawman na fihi ila Allah Allah ya ce ku ji tsoron ranar da za a dawo da ku wajen Allah Allah ya ce ran da za a dawo da ku wajena Allah ya ce ku ji tsoron wannan ranar thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a saka ma kowace rai da abin da ta aikata Allah ce ba tare da an zalunce ta ba Allah ce ku ji tsoron ranan ku ji tsoron ranan ran da za a ce da a hadu da Allah Allah ce ku ji tsoron haduwa idan wannan ini yadda muka faɗa annabi adam yana tsoron inin annabi musa yana tsoron inin <clears throat> annabi nuhu <clears throat> yana tsoron inin annabi isa yana tsoron ini ina kuma mai kwana da karuwai eh ina wadda yake kama mutane ya karbi kudin fansa ina mai fashi da makami ina mai satan dukiyar al'umma ina mai daga farashin abinci idan waɗannan sayyidina umar ga hadisin nan a cikin bukari yana masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana jan sallar asubahi wannan ba ma guje abu lu'lu'ul majusi ya saka mishi wuka mai baki biyu a mararsa sai da ya fasa tumbi sai da ya fasa buladar sayyidina umar sayyidina umar ya sadi a cikin masallaci amr Maimun ya ce abinda muka ji kawai a masallaci sayyidina umar yana cewa ne kalbun au ne kalbun umar na cewa kare ya kashe ni wani kare ya cije ni wani kare ya kashe ni da aka karasa sallah aka zo kan sayyidina umar amr ibn maimun yace tsakani na da sayyidina umar mutum ɗaya ne kawai dama kafin sallar asubahi ya shiga cikin masallacin da wannan wukar ya je ya zauna a sahun gaba yace mun fara jin karatun sayyidina umar da yake yana da murya mai karfi muna jin karatu yace kawai sai muka ji karatu ya yanke ashe ya daba mishi wukan ne a cikinsa aka zo kan sayyidina umar aka duba shi aka kira wani likita ya zo ya duba shi ya ba shi ruwan nabiz ya sha sayyidina umar yana shan ruwan ruwan yana dararowa akan cinyin sayyidina umar ya ce a kawo madara aka zo da madara ya ce a ba ma umar domin ya yi tunanin wannan ruwan na din yana nan kamar ruwan zoko ne haka jini ne ko ruwan da ya bashi ne sai ce a kawo madara aka kawo madara ana ba ma sai umar ruwan madaran yana dararewa ta kan cinyansa kawai sai ce mishi ausi ya amiral mu'mini ya ce mishi kai wasiya shi kenan ta zo karshe ta zo karshe ta zo ƙarshe magana ya kare umar an je an yi yaƙi buka kaza an kare musulunci an yi kaza an yi kaza yau an zo shimfiɗar ƙarshe shi ke dukkan mu ba wadda zai kwanta a wannan shimfiɗar ba ya ce mishi ka yi wasiya sai na umar ya yi wasiya ya yi wasiya masahabban annabi sallallahu alaihi ya yi wasiya game da wadda zai zama khalifa ya yi wasiya game da mutanen madina da kuma almuhajirun waɗanda suka yi hijira da yadda za a kyautata ma kowa ya yi bayani daki-daki sai wani daga cikin matasan madina sai zo kan shi ya ce mishi albishirin ka amir al ya ce kai ne mutum na biyu da ka zama kalifar banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi mulki ka yi adalci don sayidina umar har awakin da suke tafiya kiwo ana musu kwalbati a ce mishi ya amiral mu'minin kwalbati ma awaki ya ce idan wata akuya ko saniya ta zo tafiya kiwo ta fada cikin kwalbatin nan Allah zai tambaye ni ranar alkiyama eh, akuya duk inda da su bi hanyar in akwai rami sai na umar zai ce ai kwalbati ba ana labi labi ba to duk labin dabbobin nan in akwai kwalbati sai na umar in akwai rami yakan ce a yi kwalbati ya ce in wata tinkiya ta zo ta fada ya ce allah zai tsare ni a kai ranar alkiyama su waɗannan ba suna ganin amore ba ne abu babu wani abu amore a mulki ba wani amore a mulki ba wani abu na amore a mulki aiki ne tukuru rago baya iyawa abu zarrin da ya nemi annabi ya bashi mukami ya ce mishi ina son ka karka yadda ko mutum biyu karka yadda ka zama shugabansu ko mutum biyu ce karka yadda in ko uku ne aka ce ana da shugaba ya ce ma abu zarin wallahi ina son ka karka yadda kai ne shugaba ya ce masa yadda umar kuma kai ne mutum na biyu da sunanka ya bayyana ma duniya kai dan aljanna ne ya dinga lissafa falalan sayyidina umar sayyidina umar ya ce mishi duk abin da ka faɗan nan inda zan mutu na je mu haɗu da allah mu yi balance duk abin da ka lissafo na yi na alkhairin nan Allah ya rike karya mun komai karya ban komai karya mun azaba ya ce da na ji daɗi ba shi bane irin abin da sauran annabawan suka ce nafsi nafsi shi saboda shi ya san Allah shi ya san Allah shi ya san ranar to in ce da take ɗauke da abubuwan tsoro duk mai imani duk mai imani yana kwana yana tashi da maganan haɗuwa da Allah yana kwana yana tashi da maganan haɗuwa da ubangijinsa kuma duk daren dadewa da a haɗu duk daren dadewa da a haɗu to haka wayannan za su yi tashi kaza waɗannan za su yi tashi kaza mutanen kwarai ga yadda za su tashi wa'annan ga yadda za su tashi Allah da kansa a Qur'ani yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim يوم ترون ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in ji Allah ba mu ba kenan Allah ya ce ittaku rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ma'ana ku ji tsoron Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya ce ittaku rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah ya ce lallai girgizan tashin alkiyama firgiti rikicewan al'amurra a ranar tashin alkiyama shaikun azim Allah ce babban abu ne malam ya haya abun da Allah ya ce babba ne babba ne duk yadda rigima ta kai rigima a wajenka abun wani rigimar ba komai ba ce amma Allah ne da kai da kansa ya ce rigimar babba ce inna zalzalatar sa'ati girgizan tashin alkiyama tashin hankalin ranar alkiyama shaikun azim Allah ce wani abu ne babba yau mata rauna ha haɗin ya ƙudu ilal kiyama Allah ce randa za ku ga faruwan alkiyama randa za ku ga alkiyama tana tashi ta zahalu kullum murbi'atin amma arba'an duk wata mai shayarwa Allah ya ce za ta rafkana gabarin abin da take shayarwa ba wata uwa ka duba kauna irin na uwa ko kaza ce tana faɗa akan 'ya'yanta kadangare yana faɗa akan 'ya'yansa tinkiya tana faɗa akan ‘ya'yanta Allah ya ce yau mata rauna hatar da halu kullum rubi'atin amma arba'at ranar za ka ga kowace mai shayarwa tana rabkana tana gafala ma'ana tana watsi da abin da take shayarwa uwa ce Allah ya ce amma a ranar ba ruwanta da ɗanta uwa ce ba ruwanta da ‘yattan ba ruwanta da ‘ya'yanta kawai a ce maka akwai wata rigima da za ta zo amma uwa a ranar ba ruwanta da 'ya'yanta kai kasan rigimar babba rigimar babba zaman aure wannan da kaga muke yi zaman aure akwai matar da mijin duka yake mata yake gana mata azaba tana zaune a gidan ne don 'ya'yanta ba ta jin daɗi saboda waɗannan yaran kawai ta yi hakuri ta zauna yau kuma a ce ga wata rigima ta taso ba ruwanta da 'ya'yanta babbar magana ce wata ba'u ba'u za ta kulle hamlin hamlaha kullu za ta hamlin hamlaha Allah ce kuma kowace ma'abuciyar ciki za ta haife abin da yake cikin cikinta a ranar saboda yadda alkiyama za ta tsaya girgizan alkiyaman zai kasance wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wata ma'abuciyar ciki za ta haife cikin a wannan ranar ko lokacin haihuwansa ya yi ko lokacin haihuwarsa bai yi ba Allah ce da a sauke shi wataran nasa su kara wataran nasa su kara Allah ce za ka ga mutane a cikin maye ana tangadi a gigice kasan haihuwa ai naƙuda ke ta da shi ko to ko ba naƙudan wannan ranan Allah ce naƙuda ce da zai sa a haihu wataran nasa su sukara Allah ce zaka ga mutane a cikin tangadi da tambele wa makon bi sukara Allah ce amma ba wani abin maye suka sha ba to Allah me yasa me sai na azabar lahi shadid azabar Allah ce ta yi tsanani to wannan cikin da macen za ta sauke shi a ranar shi ma za ta sauke shi da furfura a kansa eh to idan dai wannan bai sa mutum ya nasu ba wannan bai sa mutum ya gyara ba ai ba mai gyarawa ba ne kawai ai ba mai gyarawa ba ne ko shiga kotu ko shiga kotu a duniya ana shirya mishi ko shiga kotu ana shirya mishi bare tsayuwa a gaban Allah Allah ya ce as-sama'u munfatirun bihi Allah ya ce sama ma takan fashe ta yi bindiga saboda wannan ranar ba mun ji idan rujjatil ardu rajja ba wa bussatil jibalu basa yau tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila yanzu mun ji yadda mutane da su kasance Allah ce as-sama'u munfatirun bihi sama ma kan yi bindiga ta fashe saboda masifar wannan rana fa idza nufika fi suri nafkatun wahida idza nufika fi suri nafkatun وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فإذا نفك في السور idan واحدة yi إذن أكي cikin تكين busa بوساء wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida aka daga ƙasa da duwatsu aka musu markada daya fa yawma idin waqa'atil waqi'a Allah ce to a wannan ranar mai afkuwa ta wan shaqqati sama'u Allah ya ce sama ma za ta tsage fa hiya yawma idin wahiya Allah ce don ita ma ta yi laushi ta yi rauni a ranar ba karfinta da take da shi a yanzu yadda take da inganci ba wannan jijjiga na alkiyama Allah ce ita ma zai sa ta yi kwalaf to wannan shine hoto na abubuwan da za su faru a filin alkiyama da ubangiji ke ma bayi wa a sama umun munfatirun bi sama ma tana fashewa bi din nan bi ma'ana bi sababi saboda sababin wannan rana ta alkiyama don haka za ka ga wancan gayicin wancan gayicin idan aka zo aka tsaye da alkiyama Allah ya samuna da rabo kafin a ce ma kowa komai Allah zai ce ita ma wutar a fito da ita jago ta ake yi hadisin muslim annabi ya ce yi wuta bi jahannama yau mai izin laha saba'una alfa zima ma a kulle zimamin saba'una alfa malak ya ha Allah zai ce a cicci wutar ita ma a kawo ta wajen hisabi annabi ya ce za a zo da wutar wuta tana da linzamai guda dubu saba'in dubu saba'in kowane linzami ɗaya akwai marika a jikinsa marika dubu saba'in haka mala'iku da su matata dukkan linzamai dubu saba'in dinnan kowane linzami ɗaya mala'iku dubu saba'in ya jurunaha haka da a jawo ta tana ƙara tana ƙoƙi bayi suna kowa yana gaba ga abu ai shi ne lokacin da ake zuwa da ita to daga can kuma bayi za su dinga jin ƙara da ƙugi na ƙaran wutan ita kuma duk lokacin da ta ga kafiri ko wani fasiki sai ta yi kuɗi kamar za ta yi kansa سمعوا لها تغيرا وإذا ألقوا منها مكانا

wa idza ulqu minha makanan bayyikan muqarranin idan kuma aka ɗebe su a daddaure aka watsa su a wani waje mai sarƙaƙiya da matsatsi da auhuna lika subura sai su kira halaka za su ce mun shiga uku Allah ya ce la ta da uli yawma suburan wahida Allah zai ce kar ku ce kun shiga uku sau wada u suburan kasira Allah zai ce ku ce kun shiga uku mai yawa to wannan zuwa da ita da ake yi lokacin da ta tinkaro filin alkiyama shine ma'anan waji a yau mai izin bi jahannam eh يومئذ يتذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم الله يتي أرانا ذا أزود جهنم ce يتذكر الإنسان الله يتي أرانا zauna أدم yi زونا يتتنا abubuwa sun ɓaci abubuwa sun lalace mutum zai zauna ya yi zugun yana tunani wa an zikira Allah ce ne amfanin wannan tunanin in ka tuna ma a lokacin Allah ce amfanin mai zai maka a nan ya kamata mu yi tunani a nan ya kamata mu yi tunani amma har an zo da a fara hisabi Allah ce kuma wani tunani za ka yi ya kulu yana cewa ya laita ne kaddamtu li hayati kai to na ina ma da na gabatar da ayyukan alkhairi a duniya Allah ce lokaci ya kore. to lokacin da wutar aka iso da ita farfajiyar alkiyama to kuma sai faɗi nil down a gaban ku eh. Abdullahi ɗan Abbas ce lokacin da bayi a filin alkiyama suka hango isowar wuta, wa tara kulla ummatin jasiya kowa sai faɗi nil down a gaban Allah. shi kenan komai ya zo ƙarshe komai ya zo ƙarshe komai ya zo ƙarshe wayin kowa ya ƙare tunanin kowa ya ƙare wanda yake ganin shi mai ilimi ne ilimi ya ƙare wanda yake ganin shi mai dabarbaru ne dabarbaru sun ƙare mai mulki mulki ya ƙare mai kuɗi kuɗi ya ƙare duk komai ya ƙare kuma ya kare Allah ya samu dace as-sama'u munfatirun bihi Allah yake sama tana tsagewa ta fashe saboda wannan ranan kana wa'aduhu maf'ula Allah ce alƙawarin Allah abin zartaswa ne zartacce wannan ranan za ta tabbata Allah ce za ta tabbata za ta tabbata Allah ce za ta tabbata wannan ranan za ta tabbata Allah ce za ta tabbata sai Allah ya ce الله أكبر إن هذه تذكرة الله يتي دب بيان لنا مكنن وأذيني الله يتي با دولي وأذيني فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله يتي ود يقداما يبي الله تريان تريان جماعة منجي سورة تاب ta zo ƙarshe Allah ce duk abin da nake gaya muku nan ba zan turo mala'ika ya ɗauki bulala ya sa ko a gaba ba wa'azi ne wa'azi ne wadda ya ji Allah ya ce ya ji wadda bai ji ba Allah ya ce shi kenan inna hadhihi Fa man sha'a duk wadda ya so ya ga dama da ila rabbih sabila ya kama hanyar Allah tiryan tiryan Allah ya ce wa'azi ne na muku wa'azi can ma a suratul insan haka ya fada inna hadhihi taskira. faman sha'a ittakaza ila rabbih sabila a suratul muddathir kalla innahu tazkira sai ce faman sha'a zakara Allah ce ni wa'azi kawai nake muku wanda ya ga dama ya bai ga dama ba ya ga dama idan ka ce ka tattara kayanka ka koma gidan giya a nan za ka rayu Allah ya ce in ka gaya maka ka je ka yi ta zaman ka a wajen inna hadhihi tazkira Allah ya ce duk abinda muke muku bayanin nan Allah ya ce wa'azi ne wa'azi ne wa'azi ne faman sha'a Allah ya ce wadda ya so ya ga dama ittakhadha ila rabbih sabila ya kama hanyar zuwa ga Allah ya kama hanyar Allah lafiya lafiya Allah ce wanda ya ga dama ya kama hanyar Allah lafiya lafiya wa'azi wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min sha'a falyakfur Allah ya ce wa kulil haqqu min rabbikum ka gaya ma duniya ga gaskiya daga ubangijinku ga gaskiya ga gaskiya ga alƙur'ani ga alƙur'ani ga wahayi daga Allah ga wahayi daga Allah wa qulil haqqu min rabbikum ka gaya ma duniya ka gaya ma al'ummarka ga gaskiya daga ubangijinku faman sha'a falyu'min wadda ya ga dama yayi imani wa man sha'a falyakfur wadda ya ga dama ya kafirce Allah ya ce ruwanku wadda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama kar ya bi shi ma mai karatun in ya ga dama ya bi in ya ga dama kar ya bi mai sauraro in ya ga dama ya bi in ya ga dama kar ya bi Allah ce ba wanda zan ma dole amma dai za a haɗu za a haɗu za a duk hanyar da ka ɗauka da a haɗu a suratul hajji yake cewa innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabiina Allah ya ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani sun gaskata Allah sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun gaskata alqur'ani sun yi imani wallazina hadu Allah yace da wadda suka bi hanyar yahudawa wasabiina da wadda suka bi hanyar sabi'awa waɗansu ne masu bautan taurari wan nasara da wadda suka bi hanyar nasara wallazina ashraku da wadda suka tsaya akan shirka waɗanda suke bautan mala'iku wal majusa da majusawa masu bautan wuta ko rana wallazina ashraku da waɗanda suke mushrikai masu bautan mala'iku ko tsantsan shirka da Allah inna Allah yafsilu bainakum yawmal qiyamah Allah ce ku zo duk dan yabo kunci duk inda ka dauka Allah ce ka zo Allah ce ina shiri faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur innal ladhina amanu Allah ce waɗanda suka yi imani ka musulunta ka yi imani wallazi na hadu Allah ya ce yahudanci ka bi wasabi'in bautan taurari ka je ka yi wan nasara bautan almasihu ka yi wal majusa bautan wuta ka yi wallazi na ashiraku shirka da Allah ka yi inna allaha yafsilu bainakum yawmal qiyama Allah ce duka Allah zai yi hukunci ya rarrabe gaskiya da ƙarya tsakanin ku a ranar alkiyama ma'ana Allah ce kowa yayi abin da yayi yazo in ji Allah duk hanyar da ka dauka Kul kullun ya amalu ala shakilati Allah ce kowa ya dauki hanyar da ya ga dama ya bi Allah ya ce amma dai ku zo duk hanyar da ka bi Allah ce ka ɗauka amma dai za ka so ina rabbaka da bil mirsad Allah ce ina jiran kowa Allah ce ina jiran kowa ina rabbaka da bil mirsad ubangijinka yana madakata yana jiran kowa kowa ya so duk hanyar da ka ɗauka in ka ce yahudanci za ka yi Allah ya ce ka je in ka ce nasaranci za ka yi Allah ya ce ka je in majusanci za ka yi ya ce ka je in ma me za ka yi Allah ya ce ka je ka amma dai za ka zo waɗansu ma aicewa suka yi babu Allah wa kalu ma hiya illa hayatu na duniya ai ba yau aka fara ba wa kalu ma hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya wa ma yi illa dahar وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون ba tashin إذا ka ɗauka Allah ya ce ka je ka yi amma za ka zo. Waƙalu suka ce, ma hiya illa hayatu na duniya babu wani maganan Allah ba wani maganan tashin alkiyama rayuwar duniya ce kawai na mutu wani haya mu mutu a haifi wasu suka ce iya abin kenan wa ma yi yuhlikuna illa dahar yau da gobe ne kawai ke karar da mutane babu wani wai Allah ke kashe mutane wai za a tada mutane Allah ya ce ku ji amma dai za ku so in wannan aqidan ma kuka dauka Allah ce za ku so in ma cewa ba tashin kiyama ita ce aqidarka Allah ya ce ga fili a gaban ka. gabanka aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum mukrajun هيهات هيهات لما إن هي إلا حياتنا الدنيا ayyadukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idza suka ce yanzu manzon kun nan har wani alƙawarta muku yake yana muku barazana annakum idza wai idan kun mutu wa kuntum turaban kun zama turbaya naman ku ya zagwanye a ƙasa wa izaman ya saura ƙasusuwa annakum mukhrajun wai akwai lokacin da za a tada ku suka ce hayhata hayhata limatu azun wannan abin da aka alkawarta muku ta za a yi tashin kiyama ƙarya ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in hiya illa hayatun duniya suka ce musu babu wani abu a gaban mu sai rayuwar duniya kawai na mutu wa nahaya muna mutuwa waɗansu suna rayuwa muna mutuwa ana aihuwan waɗansu wa ma na hannu bi mabu'usin amma ƙarya ne ba za a ta da mu ba Allah ce in wannan aƙidar ma za ka yi Allah ce ga ta nan a gabanka waɗansu musuluncin suka yi innan labina amanu sun ma kafaru sun ma amanu sun ma kafaru sun ma zadu kufra يغفر لهم ولا يهديهم سبيلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ودن ثم مسلمتم suka yi imani suka ridda suka sake dawowa suka ridda suka sake nitsu a kafirci Allah ce kuma ku je duk hanyar da ka dauka da abiyar da kai duk hanyar da ka dauka da abiyar da kai Allah ce inna hazihi tazkira wannan duk abin da nake kai muku wa'azi wa'azi mafi girman abin kunya shine abin da kuka sa a gaba kuka karanta ko aka karantar da ku kuka ji kuma aka je aka tsare ku akan wannan abun ya zama sanadiyar shiga wuta shine asara mafi muni shine asara mafi muni shine asara mafi muni inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wanda ya ga dama ya kama hanyar Allah lami lafiya inji Allah ya kama hanyar Allah da mai lafiya faman sha a zakara wadda ya ga dama ya wa'astu wadda ya ga dama ya wa'astu karatun ne gashi nan duk abin da ka ga dama ka ɗauka wa kanka amma dai Allah ya yanke maka hanzari ya maka wa'azi sai Allah ya ce إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من طرفي الليل ونصفه وللمروة المروة طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصى inna rabbaka ya'lamu lalle ubangijinka ya sani ya gani annaka taqumu adana min thulthayil layli gashi ka tashi kana sallar dare kusan 2 over 3 na dare Allah ki Allah ya gani inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulthayil layli Allah yace ubangijinka ya tabbatar ya gani yana da sani gashi nan ka tashi kana kiyamun laili kana kusan yin kaso biyu cikin uku na dare kana kiyamun laili wa nisfahu sannan kana yin rabin dare wa thuluthahu kana yin one over three na dare wa ta'ifatun min allabina ma'aka da waɗansu daga cikin sahabbanka Allah ya ce kun kama kun kama jama'a mun fahimta wato doctor kamar Allah ne ya ce mana inna hazihi tazkira wannan wa'azi ne Fa sha'ad ta kaza ila rabbihi sabila wadda ya ga dama ya kama hanyar Allah tiryan tiryan to sai ya ce mana to annabi da sahabbai dai su sun kama maganin kenan sai ya ce mana to shi ya tabbatar annabi ya kama ba ya ce mishi dama zabi uku ya bashi ba قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا wannan zaɓi uku da ya bashi Allah ya ce to gashi Allah ya tabbatar dukkan sifofi uku da kai da sahabbanka kun siffanta kuna yi kenan ba ya rage mana ba mu yanzu annabi yayi yayi wa'azin da aka yayi sahabbai sun yi in mun ga dama mu yi in mun ga dama kowa zai kwanta abinsa in mun mu yi in mun inna rabbaka ya alamu ta taqumu adana min thuluthayil layli lalle ubangijinka ya tabbatar an ta taqumu adana min thuluthayil laili. kana tashi yi sallan dare kusan kaso biyu cikin uku na dare wa nisfahu kana yin rabin dare wa thuluthahu kana ɗaya bisa ukun dare wa ta'ifatun min alladhina ma'aka da wani yanki na cikin waɗanda suka yi imani tare da kai Allah ce kuna yi kuna yi Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar wa'azin da ya ce wanda ya ga dama ya ɗauka, to Allah ya tabbatar annabi da sahabbai sun ɗauka. wallahu yukaddiru al-laila wan nahar ay mu laila wan nahar Allah shi ke gudanar shi ke kaddar dare da wuni yaushe dare zai shiga Allah ne sani yaushe ini zai shiga Allah ne ya sani dare awa nawa zai yi ini awa nawa zai yi wannan mintuna nawa za su shiga cikin wannan wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima allan tusu Allah ya san ba za ku iya kiyaye daren duka da kiyamul laili ba lokacin za ku iya makara wani lokaci fataba alaikum to ya sassauta muku alqur'ani babban kulli Allah ya ce Allah ya san akwai lokacin da za a samu kangarda Allah ce to nayi afuwa nayi rangwabe faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abinda ya saukaka na alqurani ma'ana ku yi sallah gurgudun abinda ya saukaka muku in ka samu raka'a takwas masha Allah in ka samu raka'a sha ɗaya sun cika alhamdulillah in raka'a biyu ka samu kai shafa'inka da wutirinka Allah ce faqra'u ma tayassara min alquran domin lokacin Allah yake zai yiwu Allah ya san zai yiwu ya sufce maka alima an sa ya kuri minkum marza sannan Allah ya san za a samu marasa lafiya a cikinku alima an sa ya kuri minkum marza akwai yiwuwar waɗansu su zan marasa lafiya daga cikinku to su ma da ba su da lafiya su ma ba da su samu dama ba Allah ke su ma an musu afuwa kuma da a ba su lada wa akaruna fil'ardu ya ardi yabtaguna min fadlillah waɗansu kuma suna tafiya a bayan ƙasa suna nema daga falalar Allah an tafi neman abinci lokacin da za a fara tahajjud din wani yana bayan roka ana ta bugawa da shi zai je neman abinci mai iyalansa Allah ce mun san haka zai faru wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah Allah yace waɗansu kuma suna fagen fama suna yaki a tafarkin Allah don daga kalmar Allah Allah yace su ma suna da uzuri sai yace faqara kuma ta yassar min hukusallati kawai abin da ya sauƙaƙa muku ku tallaci abin da ya sauƙaƙa muku Allah yace wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsayi da sallah ku ba da zakata wa aqimu salata wa atu zakata ku tsayi da sallah ku ba da zakka kar ku yi wasa da sallah kar ku yi wasa da ba da zakkan dukiyar ku kar ku yi wasa da sallah kar ku yi wasa da zakka wasa da sallah wasa da addini ne wasa da zakka wasa da addini ne wa aqimu salata wa atu zakata wa Allah qardan hasanan kuranta ma Allah rance mai kyau ran da za a biya ka da kai dariya mutumin kirki ma ka bashi bashi ran da ya biya ka sai ka ji kamar kyauta ya baka balle Allah shi da in ka bayar daga ninki 700 ake fara lissafi idan ka bayar daga ninki 700 ran da za a biya kan za ka samu ƙari ninki 700 zuwa sama Allah ya ce ku ba da wannan rancen zai taimake ku ku ba da wannan rancen wa aqridullaha qardan hasana ku ranta ma Allah rance mai kyau rancen da aka ba da shi da ikhlasi don Allah ku ba da shi don Allah shi yasa yana daga cikin abin da zai ja hankalin ka dinka tausayin da yawa cikin 'yan siyasan mutum zai gina masallaci gangariyar masallaci wadda in don Allah ya gina masallacin nan to ya kasa ya siya amma sai ka samu ya gina ne don a shi kawai shi ma a ransa ba don Allah ya gina ba ya gina ne don ya samu kuri'an wannan wajen wani ma ya gina ne don ya yaudari mutanen wannan wajen ku yi siyasar ku yi siyasar ku amma ku dinga keɓance waɗansu ayyuka don Allah don neman lahira ku dinga ayyuka don neman lahira wa akaribullah qardan hasanan kuranta ma Allah rance mai kyau shine yin aiki don Allah kuma ku sa aikin a inda ya dace ku sa aikin a inda ya dace wa aqridullah qardan hasanan ku ba mu Allah rance rance mai kyau rance mai kyau kai alkhairi kai alkhairi amma ka nufi fiskar Allah ka nufi fiskar Allah ko aikin da Allah ya ce a yi kai in ba don Allah kai ba Allah baya biya ko aikin da Allah ya ce a yi kai in ba don Allah kai ba ba a biya wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li min khairin duk abinda kuka gabatar ma kanku na alkhairi na aikin alkhairi tajiduhu inda Allah Allah ya ku a wajen Allah za a Allah wa min khairin ko min shay'in ne fali anfusikum Allah abinda kuka yi infaki ko me abin Allah ce makanku ne makanku ne in ka saka naira ɗari biyar Allah ce wa kanka kasawa in ka sa dubu makanka kasawa duk abin da ka yi in faƙinsa ka taimaka Allah ce ka yi ne makanka ka yi ne makanka to Allah ce ku yi ƙoƙari wannan rancen ku yi ta bayarwa ku yi ta bayarwa ku yi ta bayarwa ku yi ta ba da wannan rancen Allah ce za ku girbe shi girbi mafi alkhairi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abinda kuka gabatar na alkhairi za ku same shi a wajen Allah huwa khairan shine mafi alkhairi wa a'zama ajran sannan shine mafi girman lada duk aikin da mutum yayi daga goma ake dauko lissafi man da'a bil hasanati falahu ashru amsalha amma idan infaki ne na dukiya daga 700 ake dauko lissafi in mutum na da hali na da wadata Allah ya buɗa mishi ƙofofin arziki ka muri wannan dukiyar ka sa ta aikin alkhairi wadda za ka je ka taras bayan ka mutu ka mori dukiya karka bar dukiya ta more ka karka bar dukiya ta more ka Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa huwa khairan wa a'zamu ajran Shi ne mafi shi ne mafi girman lada wastaghfirullah Allah ce ku nemi gafara Allah ku nemi gafara da afuwa a wajen Allah laifuffukan ku ku tuba ku gyara ku nemi gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne idan an tuba an nemi gafaran Allah Allah zai yi gafara jama'a wannan shine karshen suratul muzammil abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mu ya ba mu ikon karanta daidai in za mu sake karanta insha Allah gobe za mu rufe darussanmu na tafsirin alkur'ani saboda ka idan Allah ya kai mu gobe za mu gabatar da nasiha ko muhazara da muka yi mata take da rayuwar jahiliya wanda bayan mun gabatar kuma sai mu rufe sai kuma bayan sallah insha Allah eh, rayuwar jahiliya ita ta jefa mu a duk cikin irin waɗannan halayya da muke idan musulmi suna neman mafita wallahi su rike gaskiya in musulmai suna neman mafita su rike gaskiya duk abinda muke karanta wannan in ba mu yi aiki da shi ba wace riba muka ci ka kai musulmi ne to an ji kai musulmi ne amma abin da ya zo a ƙwar'ani ba ka yi aiki da shi ba abin da ya zo a hadisin ba ka yi aiki da shi ba me ya amfanin aiko maka shi da aka yi mu yi makan mu faɗa mu yi makan mu faɗa mu yi makan mu faɗa mu yi makan mu faɗa mu gyara mu yi makan mu faɗa a tsakaninmu a tsakaninmu bara yadda muka haɗu muka yi azumi muka yi sallah bana akwai waɗanda ba sa cikinmu ina su shek abu muhammad sun tafi ba da su muka yi komai yaushe mai hankali abubuwa suna ta cin muku abubuwa suna ta cin muku kuma kuna zaune Allah ya nishi rahama Allah ya gafarta mishi Allah ya sa dan aljanna ne Allah ya albarka ma bayansa Allah ya albarka ma zurriyarsa, Allah ya haskaka cikin kabarinsa Allah ya sa aljanna ce makomarsa kwanciyarsa Allah ya sa hutu ce fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk